Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka tare da watan alheri a cikin wannan sabuwar shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Idan kuna biye da mu a makon jiya shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi Alhaji Anas Umar Yola ya kwaso bayani akan irin matsalolin da ɗumamar yanayi ke haihuwa a harkar noman damana da na rani lokaci ya ƙure mana. A yau ga Alhaji Anas Umar Yola zai ci gaba da bayanin da ya hwaro a makon da ya gabata. Yanzu kamar in ka damban, bowon nasu wani wurin akwai wurare da yawa wanda aka tuni bohol ma ba a samu ruwa saboda nisan da ruwan yayi a gasa. Wani wurin kuma in an samu bowon din sai an sami shi kamar eh, five biyar zuwa shida zuwa bakwai. Wannan irin abubuwa din da muke samu yana daga cikin yanayi na ɗumama yanayi musamman mu wannan yanki da na gaya miki bauchi ta tsakiya muna da shi kuma a ta arewa abin da ya shafi da eh, su eh, kata eh, azare da gamare da etes gadau duk muna da irin wayannan matsalolin don haka muna kiraye-kiraye ga gwamnatoci suna ji da su yi maza ko kuma su yi taimaka ya zama cewa akwai wani abu da suka yi na hobasa kamar da suke kirarin ciyar da kasa abinci ko kuma rike ƙasa da mu da kanmu mutanen cikin ƙasa to wannan shi zai kawo mana ci gaba insha Allah. wannan eh, ya tuna min ma wani magana da na yi eh, kwanakin baya da 'yan jaridu kan abubuwa da ya shafi tallafi da aka same su a baya wanda ba su yi amfani ba shine eh, ba a baya kamar senato na nan bauchi ta tsakiya wanda ya sauga senato abdul lingi ya yi wasu tallafi da ya musu a can wannan area nashi na tonon bohol to amma bohol ɗin da aka je aka tona musu a misau bohol ne wanda za a sami shi fayar bakwai ko takwas kafin a samu ruwa sai zama na cewa komitin da aka nada komiti ne na 'yan siyasa ba nemi manoma daga ciki an hada da su domin su suka san menene yake musu zafi ina ne suke son taimako ba in suka je za to ni boholin aka sa faya biyu ko an samu ruwa ko ba samu ruwa ba in manoman sun ce ka kaza ya kamata a samu su don a samu wannan ruwan din su komitin sai su ce su haka aka ce musu don kuma haka za su yi kin ga kenan an sa faya biyu mai lambu da ya fara aikin noma lokacin da amfanin yake buƙatar ruwa lokacin ruwan sai kafe in ya kafe kuma shi kin ga tonon bowl din an kashe kuɗi a banza bai amfani ba sannan shi amfanin da ya sa zai shayar da shi ruwa ya zo ya kai lokacin da yake buƙatar ruwa shi ma ya zama asara kin ga duka biyu kenan ya zama asara ba bai zama ya yi amfani ba wannan irin abubuwa din da muke samu yana daga cikin dumaman yanayi Yawwa, to Alhaji Anas ya kake ganin makomar noma a arewacin Najeriya? To, makomar noma a arewacin Najeriya musamman mu nan arewa maso gabas na Najeriya shine abubuwa da suka gabata da yawa wanda na farfada in ba an same su ba to gaskiya harkar noma ba ta da wata makoma mai kyau ba ta da wani makoma mai kyau a nan arewacin Najeriya. Amma in an samu wannan canje-canjen da mu da muka san aikin muke yin ta, muke ba da shawari, in an yi amfani da shawarwarinmu wasu daga ciki, to wannan za samu canji mai kyau wanda ni na gaya miki. Abun da ya shafi duk abun da na gidaya miki muna noma wannan, muna mugwabtaka da nan Bauchi da kasar Plateau duk abun da zaka noma a ƙasar Plateau zaka iya noma shi a kasar Bauchi yana yi kenan kin ga in akwai tallafi na musamman daga gwamnati ko masu hannu da shuni ko kamfanoni da suke kasashen duniya na su tallafa wa manoma a inganta aikin noma a arewacin Najeriya. To ina mai tabbatar muke mu manoman da muke nan jihar Bauchi. A jihar Bauchi kawai zan bugi girji in ce za mu iya samar da abin da zai iya rike arewa maso gabas ba ma jihar Bauchi kawai ba. don haka amma in ba samu wannan canje-canjen ba ina gaya miki a bauchi local government ma ba mu isa mu rike ta ba bare jihar bauchi wannan shine gaskiyar magana bare kuma arewacin najeriya gaba daya shugabannin mu kansu yaudare mu attajiran mu kansu yaudare mu kar mu yaudari kanmu mu tsaya mu gaya wa juna gaskiya kada mu sa son zuciya mu ta shiga rediyo muna aikin iyayen gida wanda ba shine zai kai mu ga ba in na yi surutu na yabi mutum akan ƙarya in an bani wani abu ne to wani abun zai kare kuma zai shafi yayana zai shafi jikokina zai shafi ƙasa gaba daya don haka gara na tsaya na gaya musu gaskiya in sun yi zai shafi yayana zai shafi na zai shafi ƙasa gaba daya kuma na yi ibada domin na faɗi gaskiya abin da Allah yake so kenan wannan shine gaskiyar magana idan Allah ya kai mu rana ta yau za ku ji ƙarashin tattaunawar mu da Alhaji Anas Umar Yola shugaban kungiyar manoman ranin jihar Bauchi har ma za ku ji kiraye-kirayen da ya ma shugabannin ƙananan hukumomi da na jihohi da ma na tarayya a kan kula da bunƙasa aikin noma. Yanzu a madadin shi da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa. wanda yau kusan baki ɗaya akan ilimin mata ne da kuma ci gaban ƙasa ta huskar matasa. Kar ku bari a baku labari, sai mun gamu a dandalin yau da gobe shirin matasa.